Yajin aikin na ma'aikatan man fetur ya biyo bayan nasarar da waɗannan ma'aikata suka samu a kotu saboda watsin da ta yi da wata ƙarar da shugabannin kamfanin CNPC mai ayyukan haƙar man fetur a ƙasar Nijar suka shigar, inda suke ƙalubalantar halaccin ƙungiyar waɗannan ma'aikata. fifita ma'aikata 'yan china akan takwarorinsu na niger na daga cikin manyan abubuwan da masu yajin aikin ke zargin shugabannin kamfanin na cnpc da aikatawa babu wani tsarin aiki wanda za a ce ga kai wannan aikin ka ne kawai da aikin da dan china ya ga dama ko ma a ce bayya da mukami a bisa kan doka wanda ya isa ya baka umarni na kai wani aiki dole za ka yi idan baka yi ba za a kore ka don saboda shi dan cani ne kuma a bisa kan zawa aiki ma za ka a nan yamma ma idan ka gani hawa da ya sauka daga aiki kai dan Nijar dole ne sai ka rubuta sunan ka dan cani shi idan ya zo kawai bai rubuta sunan shi a cewar Tasi'u Ibrahim a yadda abin ya tsananta murabus din shugabannin kamfanin na CNPC ya zama wajibi kamar yadda doka ta yi tanadi muke so ya tafiya shi da lokacin shi ya fice kuma yana haɓaka babbanci tsakanin yan Nijar tsakanin su ma tsakanin sauran ma'aikatan na sauran launin fata sai ka gani ɗan cana guda ya kai biyan albashi na mutum ɗan Nijar guda ashirin. In ba ganin yan cana nan watakila sun hiku ku aiki shi yasa ake ba su albashin da ya fi naku tsoka. Ni ina aiki ne a cikin daji da yawa ma in suka zo mun fi koya musu aiki. idan suka zo kama haka sati guda za su rika bibiyan ka koya musu aiki daga sun ga sun fara koya aiki yanzu sai su fara zama masu gidan bayanai daga rijiyo mai na agadem na nuni da cewa yajin aikin yayi tasiri sosai akan ayyukan hakar ɗanyen mai saboda yadda ma'aikata 'yan Nijar suka amsa kiran kungiyar Sinatrap in shi Ibra Abdulkarim Kusa a kungiyar ma'aikatan man fetur. Eh, wajen Agadam yau da sahe muna da wani delegation surplus sunan shi Usaini da sahe ya kira ni ya ce mini wannan grave eh, tana bisa 100% ma'aikata ba su yi aiki ba don mutanen nan wanda suke aiki bisa mashin ba su aiki yau da gobe insha Allah wajen extraction kin akwai mashin da suke hudda mai don in mai an yi stofe kwana biyu ana samu eh, koma da baya wajen su na tuntubi akalla shugabanni uku na kamfanin CNPC ta wayar telefon domin jin ta bakin su akan wannan yajin aiki sai dai raket na sami jami'in hulɗa da jama'a wanne ya ce da ni in bashi dama ya sanar da manyansa kuma duk abin da suka ce zai sanar da ni takon saƙa tsakanin 'yan ƙasar china da ke shugabancin kamfanin cnpc na haɗin gwiwar nijar da china da dai gefe ma'aikata 'yan nijar wani abu ne da ya samo tushensa tun a ranakun farkon soma ayyukan haƙar man fetur ɗin ƙasar ta nijar a shekarar 2012 saboda abin da wasu ke yi wa kallon keta dokokin ƙasa daga 'yan ƙasar ta china sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar